su ruwa a jallo kawai jira jira ake lokaci yayi haka ba wani abun a cikin wannan sai dai malaman Najeriya waɗanda suka goyi bayan abin da ake yi nan suka rura wutan wannan fitina to ku saurari jarraban da su zo muku Allah dai jarrabe ku an yi wa ɗan uwanku mai karantarwa wulakancin da ba taɓa yi wani kirista ba ko wani malami akan saboda siyasa har ma wasunku suna jin daɗi wasunku masu suka zuga aka yi haka saboda ƙila an taɓa mayar musu da raddi ko an soki ƙungiyarsu ko an soki mashabarsu ko an soki ɗariƙarsu yasa suke kallon abin da aka yi ya musu daidai to ku jira naku Allah baya bacci kai baya ma gyangyaɗi balle bacci ku jira ku jira abin da zai biyo baya ai kowa ya ga lokacin bayan kashe malam Jafar da kashe malam jafar shi ya ce wannan musibin ta zo ta addabe mu tun lokacin ba samu zaman lafiya ba sai ga wannan musiba ba gama da ita ba wannan ta bullo ba gama da wannan ba wannan ta to ku saurara Allah ba ba bane yawwa Allah ba ba bane mun san akwai yan ta'adda da yawa wanda suke kashe mutane an san su ba wadda aka sa sunansa aka ce wanted sai mai karantarwa saboda siyasa ana so a kau da shi ana so a rufe bakinsa aka masa wannan walakanci eh kuma kuka ja ni ba ma cewa ne ku fa taimake ni ba fa ah ku daina sa baki ne illa tansuruhu faqad la. in ba ku taimake ni ba Allah zai taimake ni ni ba cewa nake ku ba taimake ni ba fa cewa nake alal akalla ku daina zuga gwamnati ku ja baki ku shiru a bar mu Allah al'amarin to amma ni ba ku taimaka mun ba kuma kun zo kuna kuna zuga gwamnati abun bakin ciki har masu kiran kansu adal suna duk mun sani to ku jirari jarrabawa tana zuwa ku saurara sha Allah da ku ga jarraba tun anan duniya kafin a je wurin Allah amma ni dai Allah ta tawakkaltu ga Allah na dogara iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimako kuma wannan hali da nake ciki ba mai fitar da ni duk duniya nan sai Allah shine kaɗai zai fitar da ni yawwa su kuma masu kulla waɗannan abu su jira nasu dama ce ai dama kuma tana kubcewa Isana opportunity dama suka samu dama kuma ta kubce yawwa ni na ga irin waɗannan abubuwa ba ɗaya ba biyu ba akwai police commissioner da aka saka shi mun walakanci alhamdulillahi gwamnan da ya sa shi mun walakanci shi ya walakanta shi kafin ya bar aiki shi ya sani ai yana nan da ransa yana jina shi ya sa shi ya kama ne ya sa aka yi kurkuku to kafin ya tafi da sai da gwamnan ya zazzage shi kuma yana da labari komai a gaban ɗalibi na akai to alhamdulillahi sai an je wurin Allah yawwa yanzu a saka ku ku walakanta ni ku ci mun mutunci to ku jira na zuwa in dai dan adam ne to ai shikenan yawa in dai dan adam ne shikenan saboda haka nan ni ina karfafa muku gwiwa ɗalibai na ina kuma ba ku hakuri don Allah don Allah don Allah ku yi hakuri kada hankalin kowa ya tashi dan an sa ana nema na ai wanda ake neman sa bisa yayi wani laifi shine abun kunya amma kowa ya san zalunci aka yi maka shi ma wanda yake ya san zalunci yake yi to kuma to me a ciki ai alhamdulillah. kowa ya san matsalar nan ya san yadda ta faru daga farkonta har zuwa yanzu ya sani a bayan dabdala a aka min hari gidana an sake gwamnati ta saka an shigar da sabon kara fil a magistrate court bayan wancan take a fa shari'a court din wadda a kanta ne alkalin ya bada bench warrant a kama ne bayan kuma mun yi mun yi kara zuwa court of appeal sai gashi sun sake sabon shigar da kara zuwa court magistrate court for a Bauchi aka kawo takarda ba a same ni ba balle a bani bayan da aka kai mu wannan hari aka tabbatar da bayana nan sai aka ji aka manna wannan takarda din ta zaman wanda za a yi zaman a ta farko da suka saka ba same ni ba a za a yi ta ne a ranar 24 ko 22 ga watan januwari da ya wuce to ba a same ni ba to shine aka ji aka yi substitute service aka manna a jikin gidana da aka manna a cikin gidana ni kuma bana nan akan cewa washe gari shekaran jiya kenan da ya wuce cewa in zo kotu in kawo kaina to da ba a ganni ba sai lauyoyin gwamnati suka roƙi alƙalin cewan to tunda an zo ba a same ni ba kuma an rubuta takarda ban zo da kaina ba to a ba da umarni ma dss da police commissioner da civil defense da wane ne da wane ne cewa in zama wanted a kamo ne shine alkali kuma an samu su yi granting abin da suke so to kun ji dalilin da yasa kenan aka shigar da wannan takarda ta wanted kuma karan da aka shigar shi wancan din ne dai cewan eh, a wancan na kai gini a kai da aka canja aka mai da shi public disturbance public disturbance wane disturbing a Bauchi wace anguwa wa ma ya damu da abin da ake yi wane disturbing wane yi wane daga mu hankali wane daga mu hankali wane da sharri ne irin nasu kuma kowa zai girbi abin da yake shukawa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin shar duk abin da kai sai ka gani kuma da saka maka saboda ka ni dai nayi wannan audio ne da in ba ku hakuri don Allah ka da hankalin ku ya tashi ni hankali na a kwance yake ni na san wannan jarrabawa ce da ta zo ta wuce Yau mun laka wa mun alaika yau in ranan ka ne gobe ba taka bace yau in kana kujera gobe ba kanta kake ba yauwa wata rana sai labari gwamnoni nawa aka yi shugabannin ƙasa nawa aka yi duk sun wuce kuma haihata ba za su dawo ba kuma abin da duk suka yi za a tambaye su yana nan a rubuce a wurin Allah mala'iku sun rubuta duk abin da kai to me a ciki kuma don Allah ina ba ku haƙuri don Allah ku yi haƙuri kada wani hankalin sa ya tashi ba komai yawwa ba abin da zai same ni sai abin da Allah ya rubuta mini kuma abin da Allah ya rubuta mini zai same ni ban san kauce masa ba kuma wani bai isa ya hana ya je gare ni ba kuma duk abin da Allah bai nufa ya same ni ba ba wadda isa ya sa ya same ni wannan shine imanin mu ga Allah mun samu Allah mun rasa Allah alai tawakkalna yawwa haka nan ku yi ku yi hakuri ku yi hakuri ba komai yawwa wannan ma wata ɗaukaka ce wurin Allah wallahi wata ɗaukaka ce da ta zo mini a ce wai har a saka wanted ba fashi kai ba ba sata kai ba ba wani ka kashe ba ba kudin wani ka ɗiba ba haka kawai dan siyasa da aka ce wai na zagi annabi ne aka zo aka wanke ni aka ce ban zagi annabi ba kawai public disaba ne ta da hankalin mutane ne hankalin wa na tayar hankalin wa na tayar alhamdulillahi mun gode ma Allah ni ba dan ta'adda bane ban taba kuma koyar da ta'addanci ba ban kashe kowa ba ni a rayuwana ban taba kashe kowa ba ban kuma ta sa aka kashe kowa ba yawwa amma ni na san duk wanda ya sa aka kashe ni shi din ma zai mutu wannan ko ba dade ko ba jima ba wanda ba zai mutu ba yawa in ka sa aka kashe ni yau kai ma ta ka mutu yau mutuwan tana nan tana jiran ka yawa ai na na faɗi kissar Sa'id ibn Jubair lokacin da Hajjaj bin Yusuf ya kashe shi ya yanka shi yana kashe shi ma la daki kwanansa ba ma ba ma Hajjaj Yusuf ne ya kashe shi ba to wanda ya mutu zai kashe wani ai ba Muhammad ba ba Hajjaj bin Yusuf ne ya kashe shi ba Allah ne ya kashe shi Allah ne kuma yake kashe mutum ko da lafiya ko ba lafiya ko mutum ya so ko ya ki iya kwanaki na aka ba zai tsallaka masa ba don haka ina maimaita ina sake maimaita da Allah ku yi hakuri ba ruwan ku wannan ku yi hakuri ku je ku yi ta addu'a kawai Allah ne ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ne alƙawari ce ku roke ni dan amsan kuma ana ci gaba da addu'a ci gaba da yi ai na ce muku in kaga an jarrabe ka sai Allah yana son ka wallahi duk wanda ake jarraba shi yau daban na gobe bai na to Allah yana son sa ne haka manzo Allah ya faɗa in Allah yana son bawa sai ya jarrabe shi wannan jarraba sai ta zanto kurakuransa da yake yi sai sai zama ka fara gare shi wannan jarraba da aka yi in ban ran mazala ya ce in ranka ya ɓaci ka fara ne in ka taka kaya fara ne in wani abu ya soke ka ka fara ne duk wannan ana kankare maka zunubin ka ne amma wanda Allah bai so sai yi ta laifi yi ta laifi duk abin da yake so yana samu ba a jarrabe shi ba balle a kankare masa zunubinsa sa sai ya tashi je wurin Allah da full din aikin da yi sai ya tafi wuta to da nan jarrabawa ne kar ku dauka a wanda a bane bako a maza Allah ya faɗa yace annaba ma suka fi samun jarrabawa duk wata musiba daga annabawa ne daga su kuma sai wanda suka fi takawa suka fi tsoron Allah haka abin yake saukowa daga wani sai wani daga wani sai wani gwargwadon takawanka gwargwadon jarrabawanka yawwa yau ko da'awa kake yi ka ji shiru ba a tsangwamanka ba a zaginka ba a ci maka mutunci to ka koma baya ka duba an yi karantar wani irin ta annabawa kake irin ta manzon Allah kake domin duk hikimanka da fasahanka da iya haƙurinka baka kai manzon Allah ba to ba a bar shi ba ba a bar shi ba sai da ya zama wanted a makka sai da ya zama wanted aka sa raƙumi ɗari aka sa raƙumi ɗari wanda ya zo da shi za a bashi sai da manzo Allah ya zama wanted a makka Musa ma sai da ya zama wanted a Masar aka bi shi sai da ya zama wanted haka nan wala duk abin da yake samu na ba wani abu da yake bako haka ku yi hakuri yawwa ku yi hakuri ba wani abin da yake bako yawwa ku yi hakuri wannan shine gaskiyar magana ku yi hakuri ni ku nake ba ku hakuri ni kan cikin hakuri nake yawwa na san ba abin da zai same su abin da Allah ya rubuta yawwa kullun yusibana illa ma allahu lana huwa maulana Allah shine majibincin mu yawwa ku yi hakuri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum